ayo muna safiya ta uku ga watan Zulhijja bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 Zulhijja daga sunan shi kaga watan aikin Haji, to sai dai kaddara Allah ko man sha'a fa'al sai wannan shekaran alhaji da yawa ba za su samu zuwa aikin haji ba sai yin tsararru da suke cikin garin makka ko suke saudi arabia kawai amma duk da haka kuma ladan in ma baka je ba to allah ba zai hana ka ladan ba in ka san hanyar ki akwai ladan aikin hajji akwai ladan umra manzo allah sallallahu alaihi yake cewa al'umratu umratu ila al kaffaratu lima bainahuma daga umara zuwa wata umara Allah yana kankare maka kurakuran da yake tsakankanin su sai ce wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna aikin haji karfafe da ba hada shi da komai na sabon Allah ba babban sakamakon shi ne aljanna kuma ko aikin hajjin ma fa sai kai karfafe kafin ka samu aljanna to ita kuma aljanna akwai ayyuka da za ka yi cikin mintuna ma bi iznillahi ta'ala sai ka samu aljanna ba tare da gargada ba akwai ayyukan da za ka yi da harshenka sai a rubuta maka aljanna akwai ayyukan da za ka yi da zuciya ka samu aljanna wayansu ayyukan kuma na gabbai wayansu ayyukan kuma na dukiya ne to ga ayyukan nan daban-daban musamman daga cikin hanyoyin samun samun ladan aikin hajji imam tirmidhi rawaito hadisin anas ibn malik annabi sallallahu alaihi ce man salla al-ghadata fi jama'a duk wanda ya sallar asuba cikin jama'a kamar da Allah ya sa muka yi rike thumma qa'ada sannan ka zauna kaga ba san gaggawa ana sallama mutum ya tashi da bi in ka yanka ma ka ma kanka wani ko irin tasbihan bayan sallar nan ba shi da daman yi ana ƙara sallah assalamu alaikum ya tashi ya tafi to nan ba ɗabi'a ba ce mai kyau ka zauna kai ambatan Allah sun maka'ada yazkurullah ka zauna ka ta ambatan Allah to ambatan Allah zuwa yaushe har zuwa fitowar rana sannan ka tashi kai sallah raka'a biyu ba kuma an kai ambatan Allah sai koyi ka tashi ka dafi ba sai ka tashi ka yi raka'a biyu yanzu wannan aikin da kai wanda bai wuce awa ɗaya ba kana ka ajri hijjatin wa umra yana daidai da ladan aikin hajji da umra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tammatin tammatin tammatin ke cikakkiya cikakkiya cikakkiya kamar tun da ladan ne aka ambata shi ta yawanci ba mu dawo ba amma da kudin za a kawo duwan da ya zauna bayan sallar asuba ya ta ambatan Allah har zuwa fitowar rana ya gashi raka'a biyu za a bashi kudin aikin haji da za ka ga mamaki za ka ga mamaki matuƙa ba ma kudin aikin haji ba sai za a baka ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu kudin aikin haji miliyan da wani abu miliyan da rabi da guziri da komai da komai da abin da za ka bari a ce kusan miliyan biyu kake ka zauna daga bayan asuba zuwa irin karfe bakwai saura za ka samu miliyan biyu wani aiki ma za ka yi a duniya ba wani aikin da za ka yi a duniya ka koma wannan aikin kawai gaba ɗaya ba wata kasuwa da za ka yi, ko wani aikin gwamnati za ka yi, domin ka duba a cikin 'yan mintuna ne ko a cikin awoyi ka samu miliyan biyu to aikin gwamnatin gaba ɗaya shekara nawa za ka yana baka miliyan za baka miliyan biyu a can aikin wahala ne nan kuma shi Allah takaitaccen lokaci sai ka samu falala ba to ji ɗaya daga cikin hanyoyin samun ladan aikin hajji da umara ayyukan na farko sallar asuba cikin jama'a wannan tana da falaloli da yawa ka samu kai sallar asuba cikin jama'a za ka samu shaida gurin Allah mai girma da ɗaukaka sannan ka zauna kana ta ambatar Allah kaga cewa hatta tatlu ash-shamsu har zuwa fitowar rana wannan sai ke nuna maka zikirin zai zo da yawa ke da wannan Allah yana umartan bayan shi su ambata shi da yawa Alamar imani ne ka samu kanka kana ambatar Allah da yawa zaka ji Allah ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha sai ce zikiran kathira ya ku masu imani ku ambata Allah ambatu mai yawa ambatu mai yawa wa tasbihuhu bukratan wa asila ku dinga tasbihi safiya da barci Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ya ku masu imani idan kun haɗu da gungun kafirai sahun musulmai ya haɗu da sahun kafirai to Allah ce fasbutu ku tabbata wadkurullaha kathira ku ambata Allah da yawa daga ambatan Allah baya zuwa kaɗan wanda ya samu kanshi yana ambatan Allah kaɗan to Allah zai gaya mana shi waye wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun Allah ya sake gaya mana a cikin suratul jumu'a yake cewa fa idza qudiyatis salatu bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu wa yanzu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah ku tafi zuwa ambatan Allah wa zarul musamman juma'an nan da za ta zo ita ce tafi kowace juma'a a duniyan to kaga ya kamata lallai ka yi tattali ga juma'a mai zuwa ka yi kokari ka tafi da wuri ka yi wanka ka tafi da wuri wanda zai yi wanka ranar juma'a ya cuccuɗa ya tafi da ƙafa bai hau abin hawa ba kuma ka je ka zauna kusa da imam liman ya fara kutuba ba ka yi surutu ba idan ka tattara wannan sharuɗa duk tafi daga gida zuwa masallaci Allah zai ba ka amalu sana aikin shekara qiyamiha wa qiyamiha azumin shekara ya laili na shekara kawai ka tafi masallaci da wuri a ce misali mu ba mu saba zuwa masallaci da wuri ba to kai ka tafi kaman karfe goma ka tafi kaman sha ɗaya a wani masallatai ma an kaje sha biyu ka je da wuri wani masallacin kuma an kaje sha biyu ka je makararri to ya danganta da irin masallacin in ka je sha biyu wani masallacin ka je da wuri kamar ni kaga da zaka iya zuwa sha ɗaya da rabi to sha Allah to sai dai kuma lokaci ka samu masallacin juma'a wai a kulli haba jama'a a kulle kamar yaya har yanzu ma ban mabuwan suna tashi ne ya kamata ki an buɗe masallaci tun daga yan agaji ga masu lura tun da safe akwai bayan Allah da suke son falaloli zai ga ɗan arabi ya zauna kofa wanda za a buɗe ba tukuna ba za a buɗe ba kamar yaya ya kamata masallacin juma'a yana nan a buɗe tun da safi saboda bayan allah da suke so samu falaloli masu ɗumbin yawa ka taka zuwa masallacin juma'a da wuri duk taku ɗaya ba daga gida zuwa masallaci amalu sana aikin shekara siyamiha wa siyamiha siyamiha azumin shekara Allah zai baka qiyamiha qiyamul layli da shekara to Allah yake cewa annabina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah kuma juma'a dai tak muke da shi a cikin wannan kwanaki na goma farko na zulhijja juma'a dai tak to kaga ita ce special juma'a duk duniya ce a wannan shekaran gaba daya ita ce da best bai kamata kasance mun yi wasa da ita ba to fas'au ila zikirillahi wa zarul bay ku tafi zuwa ambatan Allah kuma ku bar kasuwanci zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah yake wadhkurullaha kathira kuma ku ambata Allah ambato mai dimbin yawa kaga ambatan Allah yana zuwa da yawa كذبكم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات إلى قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا لما سأنبتا ألا ديوا لما سيدي فارمس يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات muminai mazansu da matansu wal qanitina wal qanitati to za ka zo ka dora wal zakirina Allah kafiran da masu ambatan Allah da yawa maza wal zakirati da masu ambatan Allah da yawa mata a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima Allah ya tana da musu gafara da lada mai ɗin yawa to kaga thumma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala to musamman kuma muna yin ranakun duniya yau rana ta uku ke nan ba kamar haɗu da zai shaga fit kwanakin sun zo sun kare sai kuma mutum ya yana ta nadama wurin Allah Rana da nadama ba za ta mai amfani ba wannan kwanakin kwanaki ne da Allah sallallahu alaihi wasallam su ne afdalu ayyami fiye fiyayyun ranakun duniya kwanaki ne da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام babu ranaku a duniya da Allah ya fi son aiki na gari a ciki fiye da wa'annan kwanaki da muke su kwanakin sun fara daga ranar lahadi ke ɗaya ga wata to haka tiryan tiryan zuwa ranar sallah sun yi isiya to ka duba dai kwanaki goma ta kai ta duniya yi ramadan ma Allah ce ayyaman ma'aduda yan kwanaki ne ƙididdigagu. idan kwanaki talatin ƙididdigagu ne to kwana goma ba daga wani obatiri ne na ramadana ke lallai kwanaki ne da za mu kusanci Allah da dukkan nau'in aiki na gari da ka san shi Allah ya kusan aiki na gari a wannan wata ko wannan kwanaki fiye da koyaushe daga cikin abubuwa da ya kamace mu akwai yawaita ambatan Allah Abu Huraira da Abdullah ibn Umar a wayannan kwanaki na farkon Zulhijja su kasuwa ma suke tafiya gurin da mutane suke da yawa su ta barbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد وإذا أن صلاته التي فأكثروا فيهن من التهليل أيويت لا إله إلا الله شو كذا أبنى من ذا أن صلى الله عليه وسلم أيويت yana cikin samu kaina ko ka samu kanka cikin masu karantawa kaga mutum yayi hasara ki asalin hasara ne wannan amma bajintan kayan duniya shi shine zaka samu mutum ya yawaita amma abin da yake na addini kuma sai ka samu ya karanta a gurin kuma za ka samu ɗan karanta ne matuka su yana daga cikin abubuwan da za a yawaita kabarbari kuma kabarbarin sun fara fatin daga farkon zulhijja Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mutlaq sake ba kai ko kana masallaci ne ko kana tafiya ne ko kana kasuwa ne ko kana zaune ne ko kana tsaye ne Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to sannan kuma akwai wanda za su zo muqayyad wanda ake fara su bayan salloli magana mafi inganci suna fara su kuma min fajri yawmi arafa daga alfajir din ranar arafa daga lokacin ake fara wannan kabarbari shi ne magana mafi inganci ba wai daga sallar azahar na sallar iranar iri ba jumhurin sahabbai da tabi'ai da fuqaha suna ta ana fara shi min yau mai arafa daga alfajir ranar arafa in an ce yau tara ga wata mana sallar ba. to sai da kufa kabari bayan sallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahi kuma musamman a ranar rana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a addu'ar ranar arafa sai a kamata ce ka mance da kanka a cikin tarin addu'o'i na ranar ba bai kamata a ce ana sallama ka tashi ka tafi ina za ka je za ka koma gado to akwai lokacin da za ka ta kwanciya kwanciya daga nan sai kiyama ta tashi kwanciyar ba iya adadi za ka ka kwanciya in ma mutum ya samu kwanciyar ima ke gargaran har sai an busa kawo a kabari nan, mutum zai ta kwanciya ya ta kwanciya har sai an busa kawo to wannan lokacin ta takaitacce ne kar mutum ya zai na nadama kashi wayo Allah dama na yi aikin da bai dama dama dama to kaga wannan zai nuna cewa mutum ya yi kasala ke amma ka ɗan yi ƙoƙari ka samu gugurin tafiya da izinin layi ta'ala ko mutum zai nadama nadama ba za ta yawa ba lallai lokaci ne na khairu du'a du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a addu'ar ranar arafa kaga rana ita gobe ke rana irin ta yau sati mai zuwa ranar sallah ba Kin za ka ga lokacin ya ya wuce in kuma kana da eh, yawancin rayuwa sosai sai ka bari zuwa shekara mai zuwa kuma rayuwar ka gaba ba tabbas ka duba da irin mutuwar da ake yi abun mamaki daga mutum ya faɗi shi kenan kuma ce sai tafiya ce mutum ya shiga mota ce sai na dawo ina dawo an jima ke oke daga nan zai kiyama ya tafi kenan muna ta gani ana ɗauki ɗaiɗai muna ɗauka mu namu sai nan gaba ko to za ka sha mamaki na gida in dai ajalin ya zo wallahi sai ka tafi da kuma mutum bai shirya komai ba sai tafi wannan tafiya mai tsawo tafiyar da suke bukatar guziri matuƙa shi kuma ba shi da komai empty yake sai ka ga tafiyar wahala ce ka gwada kanka za ka yi tafiya mai tsawo a nan duniya kama ba ka da guziri kaga mota ce yana sai dai ka samu gwangwaro gwangwaron kuma a ina a baya inda iska za ta kaɗa ka tun daga nan har wurin da za a je ba kudin abinci ba gurin kwanciya ka je sai din ma ka sauka shi ma mutum ya ta garan bawo to ka gwada kamar haka lahira ka mutum zai tafi ba shi da guziri ba ayyukan alkhairi to haka zai tafi daga nan zuwa kiyama to ga rake nan zai zama tafiyar tafiya ce ta wahala amma kana da guziri ma sha Allah tabarakallah sai ka samu Allah mai jama'a da suka ya sauƙaƙe maka komai da komai to kada mu mance da kawo kan mu rana arafa rana ce da Allah fi ‘yanta bayi daga wuta babu ranar da Allah fi ‘yanta bayi daga wuta fiye da ranar arafa ta fi kowace rana har ba fa faina bayan ranar arafa da ce babu ranar da aka fi ‘yanta ok ramadan duk dare ana Allah yana da wanda yake ‘yanta su daga wuta amma yaushe aka fi ‘yanta bayi shi ne ranar arafa to ka zama ta zo kamar ce da kanka salat ka mance da Allah shi ma Allah zai mance da mutum kuma rana ce ta azumi musamman ko da ba kai azumi a wayannan kwanakin ba to kada ka mance da kanka ranar arafa ko bai dace ma a ce to bayan Allah da yawa suna azumi sai kuma kana nan kana cin dumame ka duba fa dumame kuma a wayar da muke ciki wai da ne ba wai na wahala ba natural 80 yanzu a ƙasashe na larabawa irin wannan wedan da muke ciki su sun kunna AC ba su same shi wani muka duba muna natural AC tun daga yanzu har dare yana baka iya bukatar ruwa baka iya bukatar abinci to kaga lokaci ne ma da Allah ya ka mana da zamu bautata wa Allah shi to yana daga cikin abubuwan da zamu yi azumi in zaka iya tun daga farkon watan ba dakatawa sai ranar araka in ka yi kama kanka in na yi ma na ma kaina ne in kun yi kun ma kanku in su ne can suka ji suka ma kansu to kala in ita ce ma ta yi ta ma kanta in shi ne ma ya yi ya ma kanshi duk wanda yi dai ya ma kanshi ba za ka yi azumi zanna a ɗauki ladan kuma ba wani ba ba a haka duk wanda aikin alkhairi ya ma kanshi to idan ba za ka iya duka ba to kada wuce ka ranar litinin jiya kenan ma to ka dan dai baka yi jiya ba ta riga ta wuce kuma ko kai waye baka isa a dawo maka da jiya sai to shi kenan jiya ka dawo don kai azumi ina Allah baya haka to ga mutum da jiya ta wuce to yana yi wa yau in kana da niyya za ka iya yau inda yau dama yana daga cikin ba shi daga cikin ranakun da aka hana azumi gobe gobe yau ke nan laraba jibi alhamis juma'a asabar lahadi litinin ranar arafa ke to daban digin da ka so da ibada ranar idi kuma allon sallallahu alaihi hana azumi to ga kake nan ka tsari baki wayannan ranaku bi iznillahi ta'ala za ka dace to lalle muna cikin fiyayyun ranakun duniya daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye sallar farilla sallar farilla kuma daga cikin abubuwan a cikin sallar farilla haɗa sahu yana daga cikin abin da ake wasa da shi a nan masallacin haɗa sahu za ga mutum ya zo da wuri fa amma kuma sai a mutum ya tsaya a wani annan sallar sallar kuma ya ce man wasala saffan wasalahu allahu duk wanda ya sadar da sau Allah ya sadar da shi zuwa ga rahma Allah ya sadar da shi zuwa ga aljanna Allah ya sadar da shi zuwa ga yardar shi wa man qata'a safsan to ba ma wai a ce mutum ya tsaya a waje ba in an tsaya a wajen kuma sai ka samu sahun yaya a yayyanke mutum da ya tsaya a nan wancan ya tsaya a can wancan ma ya tsaya a can wancan ma ya tsaya a can ah, to da ma an haɗa sahun ne a waje ya ce to yana ko ba sa sun zafi ne ko ya ne ko suna da larura ne to shi kenan sun tsaya waje amma a haɗa amma wannan yana can wancan yana can sai ka samu wallahi har zuwa raka'an farko kai har zuwa raka'a ta biyu sahun a wargabe ga wani a can sai ga wani a can sai ga wani a can to wannan fa hadari ne babba man wasala saffan ce wasalahu Allah ce wa man kasa a saffan duk wanda ya yanke sahu to ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a Allah shi ma Allah ya yanke shi kai wani addu'a ba tana da hadari ba to dole duk abun ma da nake da shi to ya kamata in hakura kawai zo yi mai in sadar da sahu dan Allah ya sadar da ni dai ne da zumunta ita zumunta tana rataye da al'ashin Allah yana cewa man wasalani wasalahu Allah duk wanda ya sadar da ita Allah ya sadar da shi to sai ka ba ruwanka da shi kar ya ƙara zuwa gidanka ka mai warning kar ka ƙara ganin kafar shi a ƙofar gidanka to kaga ka mai warning a yankin zumunta ko to ita zumuntar ta ce to Allah ya yanke ka kai ma duk wanda ya yanke maka to ba haka ya kamata ka mai mu'amala ba kai ka sadar mai yana daga cikin mafificin ayyuka annabi sallallahu an tambaye shi akhbirni bi fawadil al a'mal ya rasulullah ta gaya mun mafificin ayyuka yace ya uquba fil man qata'at ya uquba to duk wanda yanke maka kai ka sadar mai shi ba zai zo ba to kai kai kokari ka je mai yana daga cikin mafi fitan ayyuka amma mu ta mu ba haka yake gaya mana ba sai haba ba ya yanke maka ba shi din banza shi in banza ka yanke mai mana yanzu daidai da waya wannan mutum bai kira ka ba ko ya maka flashin shi ke ne ka ga mutum ya bula ya yi flashin so ɗaya baka ɗauki wayar shi ba shi ke nan a yan an kira shi ma ɗan wulaƙanci ne baya ɗaukan wayan mutane to ka san uzurin da yake ci, yana sallah ne sai bar sallah ya ɗauki maka flashin ka san ko yana bayan gida ne ko wayan tana silent ne ba ma ba mu juna hanzari ya ce na mai flashin so ɗaya ta yi so ɗaya kaga ba uzuri ba ne ko kuma wayar tashi yana yi wa tana da matsala akwai da za ka ta kiran shi wallahi ba ta rigin wayan ba za ta yi rigin ba za ka da ƙomar waya ce shi ma sai da ƙyar da ƙyar yake yake ganin ma mai yake cikin waya to kaga irin wannan dole ya ka ba shi zai. ka kira shi to goma ma wallahi ba zai iya daga wayan ba saboda bai ji ma mai wayan take ba ɗaya to yanzu wannan ka mai falakin so ɗaya ka ce to tunda shi dan wulakanci ne ka daina ma kiran shi sai man qata'ata wanda ya yanke maka kai ka sadar mai ita zumunta tana cewa man wasalani wasalahu Allah to kaga cikin wannan kwanaki su ne fiye ranakun duniya yi kokari ka sadar da zumunta waye ka dade baka je gurin shi ba je ka gaishe shi gaisuwa kawai ko baka ka kame ko titi ba wannan shine zumunta domin laysal wasilu bil mukatibi ba wanda ya sadar da zumunta ba mai shine wanda in aka bashi shi ma zai bayi <clears throat> mai sadarwa shine wanda in zumuntan ta yanke zai sadar yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci fil man qata'ak ka sadar da wanda yanke maka wa'ti man haramat wanda ce ba zai baka ba kai kana da shi dauka ka bashi kada zukatan mu kuma gaba ɗaya ba haka take gaya mana ya haba shi din banza ba ya ce ba zai ba ba ai kuɗi na ba na banza ba ne saboda haka nema ba zan ba shi ba ha Allah ba Allah zai mai ce ɗauka ka bashi. Kada kaga shi ne matsiyaci ne wa afu amman zalamak wanda ya zalunce ka kuma yi mai afuwa yi kokari ka yafe mai to kaga ya zukatan mu ba haka yake sai ya ha ba ni ban yafe mai ba duniya da lahira mana muna ta wannan kalmar uba uba ban yafe mai ba duniya da lahira in yara ne a ce wuta balbal duniya da lahira ha annabi sallallahu alaihi wa ce wa'fu amman zalama to mahallin shahid anan ne. zumunta tana cewa duk wanda ya sadar da ita Allah ya sadar da shi wa man qata'ani duk wanda yanke mata shi ma qata'ahu Allah Allah ya yanke shi to kaga wannan al'amara suna da tsanani suna da sauƙi kuma sahu da zumunta lalle mu dinga kokarin sadarwa musamman muna cikin khayyu ayyamin duniya to ga ayyuka nan dai da faɗi faɗin su Allah ne jima da kuka datar da mu fi dil akhira mm-hmm. alizinci farillai alizinci na fulfuli kada cikin na fulfuli ga wasu na fulfuli masu sauki sauki kai duka kokari kana sallan walaha walahan amma ka je gida sai ka yi alwala ka zo masallaci ka yi raka a biyu to ne yana daidai da ladan umara man kharaja ila tasbihi Buha, dole zai fito don sallan walaha la yusibuhu illa iya ba abin da ya fito da kai sai dan kai sallan walaha din to fa ajruhu ka ajri al-mu'tamir ladan ka kamar ladan wanda ya umara ne an ta kujerar da aka wannan unguwan ko just not a ce ofis ɗin ban ko a hukuma alhazai ga shi na ana raba ana riga kujera umara kyauta kyauta to za ka gaya za mu riga cincirin gudun to ta haka shi kyauta a unguwanninmu ba mu damu ba sai in kaɗan wanda za ka samu musamman sallan walaha sai ka samu sai da kijai ne kawai Allah ke datar da su su ma ba dukan su ba wa'insu daga cikin su za ka samu su kam Allah ya datar da su suna irin wannan ibada sosai sosai da kije ka ga wata mata ce ba ta da wani kima ma a gurin mu amma an ka duba kimanta a gurin Allah ma sha Allah tabarakallah irin azumin ta tsawo idan da ake cewa ayi wani saurayi zai ce to waye kashi da yawa ka suke waye waye kashi ka fara mu yake na? a to kai ka fara ana yin shi kwana ɗaya ne kwana biyu in kisa kai kwana sittin za ka yi wallahi sai ka yi duka a jere kuma inda za ka yi hamsin ka huta ya rushe to azumin ta tsawo in ka yi ma kanka ɗaya ne ko biyu ko uku mazima in ma ka yi duka na wannan farkon watan ka yi rana tara kenan shi ke nan mai ga gama yana wani katobaran da inda za a jefa cikin teku wallahi da abubuwan tekun nan ya gurɓace gaba da wai wa ya kashe ka fara wa yake kan shi uban wa zai sa shi to irin wannan maganganun fa sun ɓaci sosai mutum ya san me yake faɗa har ke za ka faɗi kalma ɗaya na yardar Allah ba kama da abu ka faɗa ba ta dalilin haka Allah ya ta ɗaukaka ma daraja to haka nan mutum zai barambara ma kalma ɗaya mutum ma zai damu ya faɗa ba wallahi sai zare cikin jahannama kalma ɗaya tak kuma da wuce takon ba shi nan mutum ya dinne cikin wuta mutum ya ce ɗan tsinaniya kaji wata ɗan tsinaniya wannan kaga kalmar ya faɗa ɗan tsinaniya takon uku ko hudu to kala ya zama dafi jiki dan tsilannu kaga dan gidan nu dan ni to wace ce tsinanniyar kenan yana nufin mahaifiya ba yar albarka wanda ta dauke shi a ciki wata tara ta haife shi ta zo ta shayar da shi ita kuma ce za a dinga tsine mata albarka ɗan tsinanniya ɗan gidan tsinanni nu to kaga wannan kalmar mutum ya faɗe ta bai damu ya faɗa ba wallahi fi hallama dare dare kawai to irin wannan kalmomin dole mu dinga kiyayewa to yanzu kana son ladan umara kai alwala ka zo masallaci kai raka a biyu an gama in kuma kana son aljanna ga wata 4 plus 4 ya ina ma nan 4 plus 4 ba irin na abc ba ba 4 plus 4 shine kai sallan wani haraka a hudu sannan kafin a zahar ka yi raka'a hudu shi kenan sai a gina maka gida cikin gidan aljanna walaha raka'a hudu fo na farko ke sai plus fo kafin a zahar ka yi ƙoƙarin ka yi raka'a hudu an gama to ga duka abin da yana da sauki amma ga wannan Allah ya sauke wa to ayi kokari ayyukan alherin ga sunan da yawa ba za su yi kirguwa ba Allah ya jima da mutane da kan da mutu Allah jima da kuka yi sauƙaƙa mana marasa lafiyar mu Allah mai jima da kuka yi warkar da su wanda suka rasu a cikin mu Allah mai jima da kuka ya gafarta musu karam fadar abuwa eh. ah, wannan abubuwa na aka jero